بين يديك السيف والقلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ci gaba da gabatar da shirinmu na auratayya za mu tashi yau za mu tashi darasi na tara inda za mu yi magana kan matan da suka haramta a aura guda arba'in waɗannan mata ko da an ɗaura aure da su a daga baya aka gano cewa ɗaya daga cikinsu an ɗaura aure da ita da wannan auren ya ɓaci sai dai dalilan kala-kala ne dalili na farko akwai mata guda bakwai waɗanda su gabaki ɗaya sun haramta a aure su har abadan abada ko da su da iya waɗannan ne suka rage a duniya babu aure a tsakaninsu har abadan abada sannan akwai kashi na biyu waɗanda an haramta aurensu ne zuwa wani lokaci idan lokacin ya wuce ko wannan dalilin ya wuce za a iya aurensu daga baya sana akwai kashi na uku waɗanda wani dalili ne ko wani sababi ne ya jawo shari'a ta hana aurensu da wannan sababin ko dalilin zai kau to da auren zai iya yiwa to za mu fara ɗaukan kashi na farko waɗanda auratayya tsakaninsu suka zama haramun ta dindindin kashi na farko su ne guda bakwai waɗanda dalilin haramcin aurensu shi ne dalili na nasaba su ne waɗanda Allah ta'ala lissafo hurdimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa wa wa banatul akhi wa banatul ukhti waɗannan su bakwai auratayya tsakaninsu da waɗanda aka lissafa haramun ne har abadan abada na farko ita ce uwa da uwarta da babata da babata da babata har zuwa sama na biyu ya da yarta da yarta da yarta har zuwa ƙasa na uku yar uwar mahaifin mutum wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin mutum wannan mata ba zai aure ta ba har abada sannan ta hudu yar uwar mahaifiya wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyar mutum wannan ba zai aure ta ba har abadan abada sannan kuma yar dan uwanka ɗan uwanka da kuke uba ɗaya ko uwa daya ko uwa ɗaya uba ɗaya yasta ta haramta a gare ka har abada hakanan yar uwarka da kuke uba ɗaya ko uwa daya ko uwa daya uba daya yadda ta haramta a gare ka har abadan abada waɗannan su ne su bakwai waɗanda dalilin haramcinsu ne ta jingine ne na nasaba sannan kashi na biyu waɗanda dalilin haramcinsu ne shan nono wato an sha nono in mutum ya je ya sha nonon mace to wannan matar ta zama babansa ta shayarwa mijinta ya zama babansa na shayarwa ‘ya'yanta sun zama ‘yan uwansa na shayarwa ‘yan uwan mijinta sun zama wato gwaggwanninsa na shayarwa hakanan bangaren kuma ba wannan mata da ya sha nonanta ‘yan uwanta mata sun zama ammominsa ko kuma wato kawunansa na shayarwa saboda haka ba zai aure ta ba ita wannan matar dan ta zama babarsa ba zai auri ƴaƴanta ba ba zai auri ƴan uwan mijinta ba ba zai auri ƴan uwanta ba saboda haka nan ƴaƴan da ta haifa ba zai auri ƴaƴan su maza ko ƴaƴan su mata ba yadda ya haramta a gare shi ta bangaren nasaba guda bakwai din can to haka nan waɗannan su masu bakwai suka haramta a gare shi saboda ya je ya sha nono a gidan shi ma ya zama ɗaya daga cikin 'ya'yan gidan amma dalilin da ya shigo da shi cikin gidan saboda ya sha nono ne a gidan sannan akwai guda hudu waɗanda su kuma dalilin haramcinsu ɓangaren su rukuta ne mutum ba zai auri matar babansa ba ba zai auri matar ɗansa ba ba zai auri mahaifiyar matarsa ba ba zai auri 'yar matarsa wanda ya tare da babarta ba waɗannan su hudu kuma dalilin haramcin su ne ta ɓangaren wato a surukuta ne sannan akwai waɗanda su kuma suka haramta saboda sababin li'ani duk wanda aka yi li'ani da mace wato ya zama an tuhumi juna da zina ha an je an yi li'ani to wannan matar ta haramta bayan yin li'ani ba zai aure ta ba har abada sannan akwai waɗanda su kuma shari'a ta hana haɗa su ne a wajen aure misali mutum ba zai auri mace ya auro ƙanwata ko yatta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ya haɗa su su kishi ba haka na mutum ba zai auri mace kuma ya auro kanwa babarta ko yar babarta da suke uwa ɗaya da babarta ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ba haka ba zai auro yar uwan mahaifinta da suke uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinta ba waɗannan ba a haɗa su su kishi amma an ka rabu da wannan ko wannan ta rasu kana iya auren ɗayar sannan akwai kuma waɗanda haramcin ƙari ne ya jawo ba za a yi ba mutum yana da mata hudu ba zai auri ta biyar ba ko da a ce ma misali mutum yana da mata hudu sai ya saki guda ɗaya to kafin ɗayar ta gama idda ba zai yi aure ba domin tana cikin idda a matsayin matarsa take to haka nan kuma ba shari'a ba ta bashi dama ya ƙara fiye da hudu ba to shi ma wannan a wajen ɗa ba zai wuce hudu ba a wajen bawa kuma ba zai wuce biyu ba akwai kuma waɗanda wani dalili ne ya bujiro su goma aka haramta wa mutum ya aure su na farko shine mata aure mutum ba zai auri mata aure ba da tana da wani auren ya kamata kuma a ɗaura mata wani aure akan aure ba sannan mutum ba zai auri matar da take yin idda ba sawawun iddan nan ta sake ce ko kuma idda ce ta wato a mutuwa aure dole sai an jira ta gama wannan iddar haka nan macen da take istibra'i ba za aure ta ba har sai ta yi wannan istibra'i din ta hudu matar da take halin karuwanci ko zina ba za aure ta ba har sai ta tuba ta yi istibra'i kuma ma an je an yi test a asibiti sannan matar da aka wa saki uku mutum yawa matarsa saki ɗaya saki biyu har sakin ya kai guda uku to daga baya ba zai zo kuma ya ce zai aure ta ba hatta tanki ha zaujan gairaho har sai ta yi wani auren tukunna ta fito daga gidan wancan mijin kuma auren ba shi ya shirya a je a yi auren ba ba da haɗin bakinsa aka yi ba sannan wacce take cikin ihrami da aikin haji ko da umara in tana cikin wannan ba za a ɗaura mata aure ba har sai tukunna ta fita daga ihrami hakanan musulmi ba zai auri kafira ba ba jushiya ko ba magujiya amma zai iya auren ahalin kitabi hakanan ita kuma musulma ba za ta auri kafiri ba ko ahalil kitabi ne ko ba nasare ne ko ba maguje ne mutukar tana musulma to ba za ta auri wanda ba musulmi ba hakanan kuma mutum ba zai auri baiwa in yana da iko akan ya auri ya shi kuma ɗani to ba zai auro baiwa ba domin 'ya'yansa za su zama sun faɗa cikin bauta hakanan kuma kunsa mushkil wato shi mutum yakan zama wata halitta Allah sai ya mutum namiji ne kuma mace ne ma'ana yana da halitta namiji yana da halitta mace ko kuma yana da halitta mace da halitta namiji amma halitta namijin tafi karfi ko yana da halitta mace yana da halitta namiji amma halitta namijin tafi karfi ko yana da halitta mace yana da halitta namiji amma kansu daya to waɗannan su ne wanda shari'a ta lissafo a matsayin matan da ba za a aure su ba ko da ku an yi ganganci an ɗaura aure da ɗaya daga cikin waɗannan to wajibi ne a sunce wannan auren a warware shi mun taɓa samun irin wannan bayani wani ya auri wata alhalin sun sha nono da babata, ma'ana kakarsa ta shayar da shi nono wanda kuma kakan nan tasa ta shayar da mahaifiyar yarinyar ta shayar da mahaifiyarsa kuma shi ma ta shayar da shi kuma daga baya sai suka zo suka yi aure da 'yar wannan 'yar uwar mahaifiyarsa yan mahaifiyarsa sai da aka haifi 'ya'ya guda uku daga baya kuma sai aka ji bayani cewa ai auren asali ya halatta amma da ya sha nonon da mahaifiyar yarinyar ta sha da mahaifiyarsa don haka ta zamo 'yar uwarsa kenan ta shayarwa wannan aure bai yi ba kuma gashi an riga an haifi ‘ya'ya guda uku a cikin wannan aure dole aka zo aka warware wannan aure domin kuwa eh, rinjayen da aka yi shi ne shan nonon da suka yi da mahaifiyarta ma'ana ya sha nonon da mahaifiyarta ta sha mahaifiyarsa ta sha shine nonon kakarsa nonon ita kuma ita ma kakarta guda ka wannan sai ya zama wato aure ya riga ya haramta to shi yasa ake son a yi bincike in dai har akwai kusanci a cikin waɗanda za a yi aure ko malamai suke so a kiyaye wannan ka'ida cewa duk yaron da aka bashi nono a wani gida to lalle a kiyaye wannan tarihi domin wata rana aure yana iya zuwa shiga tsakani kuma shari'a bata yadda da wannan aure ba wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar tunda Allah ya nassanta a cikin alkur'ani dole a kiyaye wato waɗannan to duk mutumin da zai aure idan aka bincika aka ga cewa matar da zai aura ba ta cikin waɗannan shine ka ji an ce khalin minal ne? wato ya zama cewa kafin a yi aure a bincika cewa wannan mata wato wacce za a aura a tabbatar babu ɗaya daga cikin abubuwan da muka lissafa guda arba'in a kanta wata ran kuma za ka ga mutum ya saki matarsa sai ya ce ya mai da ita kuma ita matar sai ta komawa daga ƙarshe sai ta gama idda a haka alhalin da zaran miji ya ce ya mai da matarsa to ba kuma ta da ikon ta ci gaba da yin idda domin yanzu ta koma mata aure sai kaga ta gama idda a haka alhalin an mai da ita kuma daga baya wani ya zo ya aure ta sai ta yi aure a wani gida tana zaune sai kuma a samu labari cewa ai mijinta ya mai da ita kafin ta gama idda to kun ga ashe mata aure ce dole a zo a warware wannan aure domin an yi aure kan aure dole a warware shi ko ko mutum mace tana tsakar idda sai ya zo ya nemi aurenta haramun ne mutum ya nemi auren mace tana cikin idda kuma haramun ne a ɗaura auren tana cikin idda in an ɗaura aure tana cikin idda wannan aure ko shekara nawa aka yi sai an ruguje shi mun taɓa samun wannan wata mata sai da ta shekara tara da aure sannan aka gano da mijinta ya sake ta jini biyu ta yi ba ta yi na uku ba ta je ta ɗaura aure dole aka ruguje wannan aure sai da ta ƙarasa iddar wancan auren na baya sannan kuma ta sake wata sabuwar idda kuma sannan aka zo aka tattauna yadda za a yi ta iya koma gidan wannan mijin kun ga ashe kenan akwai kurakurai da yawa da ake yi akan wannan matsalar wanda ya kamata a tsaya a tantance kafin a yi aure kaga wani a zamanin annabi alaihi salatu wassalam ya yi amarya ashe sun sha nono da ita amaryar da shi a wajen wata mata sai matar ta shigo ta ce masa aiko kuna yara da kai da amaryarka na shayar da ku yazo ya samu annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulallah muna zaune ni da matata wata mata ta shigo ta ce ta shayar da mu muna yara annabi alayhi salatu wasallam ce to ya za ka yi ka je ka rabu da matar kun ga saboda ba yi bincike ba aka faɗa cikin wannan hatsari haka muna fata za a kiyaye waɗannan mata da suka haramta a wajen aure wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قالوا به